mata masu yin kanwa na rugar da ake kira tasora da ke ƙauyen belande suna taka muhimmiyar rawa a cikin wannan aiki na gargajiya waɗannan mata suna cikin wata ƙungiya da ta haɗa dukan matan wannan ruga aikin da suka gada kakanni da kakanni shugabar ƙungiyar fati mummuni ta bayyana yadda wannan aiki yake Mazaje ne ke tafiya su ɗebo itace su zo su dasa su, mu kuma sai mu ɗebo ruwan da muke zubawa mu shiga wajen kamin a tace. Sai ka ɗora tanon ka kan wuta sai zuwa marece kan ya dahu, sannan sai a tankaɗe. A soka wasu 'yan itatuwa a bar su ya bushe, sannan sai mutum ya kakkasa su yanda yake so. Waɗannan mata na wannan yanki suna samar da kanwa a tsawon shekaru da dama, aikin da suke samun amfani sosai a cewar wasu daga cikinsu. su canjin yanayi ya kawo tasiri sosai ga aikin nasu Mun kai shekaru talatin muna wannan aikin na kanwa. Manyan matsalolinmu su ne rashin itace da kuma yanayin ƙasar. Duk yadda kake da ƙoƙari kana iya kai wata baka gama ba. Gadon wannan sana'ar muka yi, kuma muna ganin amfaninta. Mu zabar mawon Belande, duk yadda aiki yake muddin muna samu a ciki. To duk muna yin shi. Muna buƙatar a taimaka mana da amalanke da kuma shanu. Hamma Sumaila wani mazamnin wannan yanki na Ya yaba da wannan aiki na waɗannan mata da ke taimakawa wajen bunƙasa yankin nasu da samar mata cin gashin kansu. gwanda Suna da kokari cikin halakar da kanwa sun kawo mana gudunmawa sosai domin a lokacin baya da ba a da kanwa a nan wurin mutane suna wahala sai sun je nema a nan belen da zarma hakan ya kawo mana sauki domin cikin kasar mu ta belen da nema ake kawo ta a saida baki suna fitowa daga waje-waje da dama suna sayan wannan kanwa lalle muna buƙatar taimako domin ganin ayyukan su na hannu sun ci gaba. Sinai kan ganai kan mu koyi da gine.